This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alod da kuma niyya dukkansu a zangon FM. Za ku iya masu sauraron wannan tasha ta hanyar wato sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asubahin Litinin 12 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri. Kakanun labarai. Hare-haren kunar bakin wake da wasu 'yan mata 'yan kungiyar Boko Haram suka kai kasar Kamaru ya kashe akalla mutane tara da raunana mutane ashirin da tara. Gwamnatin ƙasar Turkiyya ta ce mutane 160 da suka ji rauni a harin da aka kai ranar Asabar har yanzu suna kwance a asibitoci 65 suna cikin mawuyacin hali. A ƙasar Isra'ila ma bata canza zani ba, domin jiya Lahadi an sake zubar da jini a tarzoma da aka yi makonni biyu ana yi tsakanin Isra'ila da Falasinawa. To Allah ya kyauta. A shekarar da ta wuce 2014 mun samar da magani ga mutum fiye da dubu shida mai irin wannan rashin lafiya sannan kuma mun kwantar da mutum biyar da ɗari biyu waɗanda yake mu muka ɗauki nauyinsu a wannan asibiti kuma kowane muna biya masa dubu talatin da shidda shugaban kwamitin zakka da wakafi na jihar sokoto alhaji muhammadu lawal mai doki kan kulawa da masu taɓin hankali a jihar daga saudiya kuma 'yan najeriya 145 ne aka tabbatar sun mutu a turmutsin da aka yi a muna ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran tagwayen harin kunar bakin wake na bam sun kashe akalla mutane tara da raunana mutane 29 a arewacin kasar kamaru a harin da jami'an tsaro suka ɗora laifinsu a kan 'yan yakin sa kan ƙungiyar boko haram hukumomi sun faɗa a jiya lahadi cewa hare-haren da aka kai kan faleri kusa da garin mora wasu 'yan mata guda biyu ne suka kai tashin bam na farko da aka tada kusa da wata kasuwa ne ya fi jikkata mutane jami'ai sun bayyana cewa yawancin waɗanda suka ji rauni sun ji mummunan rauni A ranar Asabar ma 'yan kungiyar Boko Haram sun kai hare-hare a ƙasar Chadi suka kashe kusan mutane 40 Hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suke kaiwa sun kashe kimamin mutane dubu ashirin da sa kimamin mutane miliyan biyu rasa matsugunansu a ƙasashen Najeriya da Kamaru da Chadi da kuma jamhuriyar Nijar. jiya ladi dubban mutane suka yi ca a titunan birnin ankara ƙasar turkiya yawanci su suna kururuwa da la'anar gwamnatin ƙasar. wannan al'amari ya faru ne a yayin da kasar ke juyayin waɗanda tagwayen harin suka ritsa da su wajen wani gangami da ya kashe akalla mutane 97 wasu dubban mutane kuma sun yi zanga-zanga a birnin diyar bakir na kurdawa kudu maso yammacin kasar gwamnatin kasar ta ba da rahoton cewa mutane 160 da suka ji rauni a harin na ranar asabar har yanzu suna a asibiti 65 daga cikin waɗannan adadi suna cikin mawuyacin hali babu dai ƙungiya da ta yi igirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma masu nazarin harkokin turkiya sun ce hare-haren sun yi kama da hare-haren kunar bakin wake guda biyu da aka kai a watan yuli kusa da kan iyakar kasar da siriya da ya kashe mutane 33 daga baya ne kungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan hari jiya lahadi an sake zubar da jini a kasar isra'ila inda makonni biyu kenan ake yin tarzoma tsakanin falasina da isra'ila ba tare da kowane bangare yana ta yin samun zaman lafiya ba wani harin da isra'ila ta kai da jirgin saman yaƙi a gaza domin mai da martani ga harin roka da falasina suka kai ya kashe wata mace mai juna biyu da yarta ya karamar yarinya jami'an kiwon lafiya sun ce matar da yarta ɗin sun mutu ne a lokacin da ginin da suka ɓoye a cikin rushe mutane da dama ne suka ji rauni daga bisani a jiya lahadi harbe-harben da isra'ila ta yi ya kashe wani yaro ba ne, ɗan shekara goma sha uku da haihuwa a lokacin da aka yi aron gama a wajen wani bincike kusa da birnin Ramala na gabar yammacin kogin Jordan. Jojojin Isra'ila sun ce masu zanga-zanga sun kai musu hare-hare da duwatsu da kuma kulaben da aka ɗura wa kananzir aka sa kyalle a bakinsu aka cinna musu wuta. Falasina sun ji rauni a lokacin da aka yi mummunar zanga-zangar. ita kuma ƙasar rasha ta ƙaddamar da sabbin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen siriya da nufin taimaka gwamnatin bashar al'asar sake kwace yankin da ta yi hasararsa rasha ta ce hare-hare da ta kai sun afka wa sansanoni guda 63 suka lalata 53 daga cikin wannan adadi yawancin hare-hare a jiya lahadi ta kai akan yankin talskik na lardin idlib da ke hannun 'yan tawayen siriya rasha ta bayyana wuraren da ta kai wa harin a zaman yankunan da suke hannun 'yan tawayen isis to amma kuma yawancin wurare da ta faɗi ba ya ba 'yan ƙungiyar isis ba ne suke suka mamaye su amma wani ɓangaren 'yan tawaye da ke fafatawa ne da gwamnatin shugaba assad a wata hira da wani gidan talabijin na rasha da shi shugaba vladimir putin ya kare shishigin da rasha ta yi a siriya yana mai faɗin cewa ta ɗauki matakin ne domin daidaita al'amura a ƙasar da kuma samar da kafar a yi da wajewa a siyasance To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya lahadi majalisar dokokin iran ta ba da amincewar wucin gadi ga dokar da ta baiwa gwamnatin kasar damar kaddamar da yarjejeniyar tarihi da ta kulla da gigan kasashen duniya a kan shirin nukiliyar kasar Dokar ta tanadi baiwa gwamnatin Iran izinin dakatar ko kuma janyewa daga kaddamar da ƙa'idodin yarjejeniyar idan ƙasashen yammaci suka karya alkawarin ɗage takunkumin da suka azama ƙasar. Wani lokaci a wannan makon ake sa ran ba da amincewar ƙarshe a kan wannan doka. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa tattauna dokar da aka yi ya fuskanci muhawara da zargin juna tsakanin babban mashawarcin Iran Ali Akbar Salehi da wani ɗan majalisa da ya yi barazana kashe shi. Gwamnatin Iran ta ce yarjejeniyar da ta kulla za ta kare shirin nukiliyar ƙasar a yayin da ta wani bangare kuma za a dage takunkumin kare tattalin arzikin da aka aza mata. sakamakon bayan zaɓe guda biyu sun nuna shugaban belarus alexander lukashenko a zaman wadda ya lashe zaɓe da gagarumin rinjaye a wa'adi na biyar a zaben da aka yi jiya lahadi da yawancin jam'iyyun masu hamayya suka ƙaurace masa sakamakon sun nuna shugaba lukashenko ya samu kashi 80 zuwa tamanin da hudu daga cikin ɗari na ƙuri'u da aka kaɗa. zaben da wakilan ƙungiyar haɗin kai da matakan tsaro na turai da ake cewa osce a takaice suka nazarta yau litinin nan idan allah ya yarda ƙungiyar ta osce za ta gabatar da rahoto daga ƙungiyar ƙasashen turai kamfanin dillancin labaran reuters ya ambaci majiyoyin diplomasiya na faɗin cewa a shirye kungiyar eu wato ƙungiyar tarayyar turai take ta ɗage takunkumin da aka aza wa ƙasar aƙalla na wucin gadi yawancin 'yan takarar shugaban masu 'yan hamayya an kama su bayan zaben da aka yi a shekara ta 2010 yayin da 'yan sanda suka kama dubban masu hamayya sai da tsohon ɗan takara nikolai stakevich ya shafi kusan shekaru biyu a gidan yarin kafin haka kwatsam shugaba lukashenko ya ba da umarnin sakinsa a watan agusta tare da wasu fursunonin siyasa guda biyar ana zaton ya wato ya sako 'yan siyasan ne domin ƙila ƙasashen yammacin duniya su dage takunkumin da suka aza a ƙasar saboda yadda gwamnatinsa take musguna 'yan hamayya. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka The total number of Nigerian pilgrims confirmed dead is... To madalla, za ku je yawan mutane da suke fama da taɓin hankali da hukumar zakka ta jihar Sokoto take taimakawa amma bari mu bude shirin da rahoto daga Saudiya da yake cewa adadin 'yan Najeriya da suka rasu a yamutsin wajen jifar shaidan ya haura zuwa 145 kamar da Nasiru Adamu Likaya zai yi bayani cikin wannan rahoto. adadin masu fama da matsalar ko in ji masana a kullum daɗa karuwa yake tare da wasunsu da dama da ke gararan ba a kan tituna ba tare da samun kulawa ba hakan ya sa gwamnatin jihar sokoto ta hanyar kwamitinta na zak The total number of Nigerian pilgrims confirmed dead is 145. kwamishinan labarun hukumar aladun najeriya dr sale okenwa ke bayyana karin aladun da aka tabbatar sun rasu a sakamakon turmutsutsun tafiya jifar shedan da yanzu suka kai 145 daga 99 alkaluman baya zuwa yanzu dai ana binciken gano mutum 165 da ba tantance shimbata suka yi ko su din ma Allah ya amshi kayansa har yanzu dai mutum bakwai ne 'yan Najeriya ke karbar jinya asibitocin Saudiya in ji hukumar Alazan da zuba idon jakadun Najeriya Tijjani Hamman Joda da ke Riyadh da Ahmed Umar da ke Jidda Shugaban hukumar alazan barista Abdullahi Muktar Muhammad a jawabinsa ga manema labaru a ofishinsa da ke Ummul Jud Makka ya ce san ba gaskiya bane wani faifan bidiyo da ake yayatawa da ke nuna tamkar ba a mutunta gawakin alazan da suka rasu. Kamar waɗanda suke cewa sun je jidda sun ga gawakin mutane a yashe wannan ba gaskiya bane ba domin duk gawakin waɗanda suka rasu dinnan an bar su a cikin garin Makka ne kuma an musu jana'iza a cikin garin Makka. wasu suna yada hotuna na cewa an musu jana'iza ce ta bai daya wannan shi ma ba gaskiya bane ba an yi jana'izan kowane mamaci ne a bisa matsayinsa na mamaci shi kadai aka yi masa sutura kuma shi kadai aka yi masa kabarinsa shi kadai aka sa a cikin kabarinsa akwai hotuna da ake yadawa na cewa ranar da abin ya faru an zo ne an yi amfani da motar ɗiban shara aka dinga ɗiban ɗan adam shi ma ba gaskiya ba ne ba domin mutum ya dubi hoton da ake amfani da shi da kyau ba irin hoton jamrar da ake da shi ba ne ba yanzu hoton jamra da ake da shi yanzu jamra ce da aka yi shi da ado na dutse wancan kuma siminti ce zalla so jamra ce ta dada wani ya ɗauki hoton mutane a nan gefe sun mutu nan kuma hoton jamra da motar ɗiba shara tana ɗiba shara aka ja da'ira aka nuna kamar sharan nan mutane ne ake ɗiba kuma ba gaskiya ba ne ba shugaban hukumar alazan dai da ke ba tabbacin taimakawa yan uwan waɗanda ke amsar jinya ta hanyar biza don su zo nan saudiya su duba majinyatan ya ce hukumar na nan na bin tallafin nan da sarki salman ya yi wa yan uwan waɗanda ƙugiyar gini ta rikito a kansu ofishin jakadancinmu da ke jidda suna da cikakken bayanin wa'annan za su bibiyi haƙƙin wa'annan mutanen domin tabbatar da cewa an karɓi haƙƙinsu an ba hukuma alhazai ta ƙasa ita kuma hukuma alhazai ta ƙasa za ta bi hanyoyi na shari'a ta hanyoyin jihohinsu domin ta miƙa ma magadansu cikin alazan najeriya da suka rasu sakamakon rashin lafiya kusan su ashirin shugaban hukumar alazan jihar adamawa kabiru mubi ya ba da wannan labarin akwai alhajinmu guda ɗaya wanda allah ya ɗauki rayuwarsa a madina tun a yola ɗin ya gaya ma ɗansa cewa shi idan ya zo madina zai rasu kuma hakan ya faru yana sauka a airport eh, ya suma aka kai shi asibiti bai kara magana ba har Allah ɗauki rayuwarsa zuwa yanzu dai hukumar alazan ta ce ta dawo da kimanin alazai dubu arba'in cikin dubu sittin da shida jihohinsu daban-daban a najeriya nasiru da malika murar amurka daga makka wayoni wayoni wai Allah wai Allah ni dole in kuka Duk da cewa babu cikakken alkaluma kan matsalar masu fama da larurar gushewar hankali a Najeriya, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce daga shekara ta 2007 kimanin kashi 20 cikin 100 na 'yan ƙasar suke fama da wannan matsala. Ga Murtala Faruk Sanyin na da ci gaban wannan rahoto. adadin masu fama da matsalar ko in ji masana a kullum daɗa karuwa yake tare da wasunsu da dama da ke gararan ba a kan tituna ba tare da samun kulawa ba hakan ya sa gwamnatin jihar sokoto ta hanyar kwamitinta na zakka da wakafi soma wani shiri na musamman da ke da manufar kawar da mahaukata a kan tituna ta hanyar yi musu magani da kuma ba su tallafi domin daidaita rayuwarsu muhammad lawal mai doki shine shugaban kwamitin na zakka da wakafi na jihar sokoto a shekara muna kashe fiye da miliyan 24 domin ba su magani ko a kwantar da su ko kuma su sha su tafi bayan wannan mukan dubi abin da a sanadin rashin lafiyar su in aka sallabe su mukan taimaka musu da su koma cikin al'ummarsu kuma sannan mukan yi kokari mu samu musu sana'a idan suna da matsalar sana'a domin rayuwarsu su daure su koma cikin sauran jama'a a shekarar da ta wuce 2014 mun samar da magani ga mutum fiye da dubu shida mai irin wannan rashin lafiya sannan kuma mun kwantar da mutum ɗari biyar da biyu waɗanda yake mu muka ɗauki nauyinsu a wannan asibiti kuma kowane muna biya masa dubu talatin da shida a kowane wata har allah ya bashi lafiya wannan kwamiti kuma ba ta dabare ko daga cikin jihar sokoto ka kwaɗo ko daga makwabtanmu wannan lalura ta same ka wannan kwamiti tana ɗaukar nauyi saboda allah to sai dai kuma kwamitin wanda ke samun kudaden shiga daga gwamnatin jihar da kuma tallafin hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a ya ce yana fuskantar kalubale wajen aikin na tallafawa masu taɓin hankali muna samun turjiya ga wasu jama'a na su ba mu 'yan uwansu mu kai su wannan asibiti domin su samu taimako muna kira ga masu kula da al'amarin da ya shafi yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi domin daga cikin babban matsalar da muke fuskanta a wannan ɓangare akwai waɗanda rashin su ta shaye-shaye ce kuma ta burkuta musu kwakwalwa to irin waɗannan mutane muna da matsala da su da yawa don ciwon su bai cika saurin warkewa ba kuma gashi ya shafi mutanen da an matasa waɗanda ya kamata ce suna wajen samar da abin moriya ga kansu da kuma al'ummar ƙasa domin samun ci gaba ka duba yanzu a ce a cikin jiha mun ba mutum dubu shidda maganin taɓin hankali ai ka san akwai tashin hankali ko baya ga ɗaukar nauyin yi masu taɓin hankalin magani kwamitin yana kuma gudanar da ya yekuwar faɗakar da jama'a dangane da muhimmancin kula da lafiyar da ta shafi kwakwalwa da kuma kaucewa dukkan ababen da kan iya kawo matsalar ta taɓin hankali a cikin al'umma murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ta karke rike kaye ya kare ya zama hauka. Ubangijin Allah su gaba ka ji addu'ar mallamin. Ubangijin Allah A gaida Murtala Faruk Sanyinna. Saboda gwamnati kuma, gwamnati kuma na kowa da ne duk lokacin da mulki ya zo ya kamata kowa ya amfani shi tunda da daren da aka yi da advisor da special wire duk da aka yi ba za ka samu hausa fulani daga littafi wanda muka rubuta mun yi zancen dokoki na kisa da kasashen waje da nan kasanmu rahotannin nan guda biyu ɗaya daga jihar taraba arewa maso gabashin najeriya kan siyasa da ake gudanarwa a jihar guda kuma daga jamhuriyar nijar kan hukuncin kisa za ku saurare su cikin shirin hantsi da ikon allah ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare ga ibrahim alfa da shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum har yau muna kan batun kisan da 'yan sanda suka yi ma wani bawan allah mai suna ya haya wanda shi da iyaye da 'yan uwansa suke zaune a shinkafa ta jihar zamfara a bakin iyaka da isa a jihar sokoto inda aka kashe yahaya yana cikin yankin jihar sokoto a makon da ya shige mun ji ta bakin bashar abokin marigayi yahaya wanda 'yan sanda suka sauko da su daga kan wata mota su biyu yahaya ya kwace ya gudu mun ji bayanin yadda 'yan sandan masu yin sintiri suka komo da yahaya wurin da suke tare ababen hawa rai hannun allah ko magana baya iya yi ko zama baya iya yi ta da ya haya ya mutu a nan aka yada gawarsa su 'yan sandan suka yi tafiyarsu kafin nan sai da suka karbi kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar wai kuɗin beli daga hannun shi bashar suka ce wai sun sake shi shi da marigayin wanda a lokacin yake kwance rai hannun allah a nan gefen daji 'yan sandan suka bar wannan gawa tasa inda yayarsa ta zo ta tsince shi yayar da tun farko ita ce ma ta aike shi ya siyo mata kaji a wani ƙauye. sadiya shehu shinkahi kara sabuwa yaya kike da shi mamacin ƙanina ne shine mabiyina na biyu to kaman ke daga bakin inda ki sani za ki mana bayani tun daga aikin shi da kika yi da kuma abin da ya shafe ki dangane da wannan al'amarin da ya faru sahiya ta waye sahiyar lahadi sai ya zo na bashi kuɗi dubu talatin da bakwai ni ce sauman kaji shi kenan can zuwa karhe hudu na la'asar sai matar shi ta zo man da cewa inna ta ce yahaya ya rasu sai na ce mata ga mutuwa ba a mamakin mutuwa amma ga mutuwa akwai mamaki cikinta sai na ce wa ya haɗa muku sai ta ce a ni dai in nan mu ta ce in zo in haɗa maki sai na ce taushi kenan ina da wani makwabci ana ce mai a raga ɗan yunel da wani sama'ila abdullahi abu ga kurawa sai na ce don allah su taimaka man mu ta asibitin isa wurin bincike an ce 'yan sandan isa sun ɗauko shi kenan ko da mun ka ta asibitin isa mun ka te wurin 'yan sanda na isa sai sun ka ce mana su ba wani rapat da ya taho masu tun da sahi suka aiki ba haɗarin mota kuma ba mutuwa amma ga ɗan sanda guda su haɗa mu da shi ya mu tahi asibiti wurin bincike sai mun ka tahi asibiti wurin bincike asibitin malam babba sai sun ka ce su ba wani abu da sun ka gani amma mu ta asibitin daji sai mun ka ta asibitin daji mun ka ta bisa titi muna tahiya sai kabiru juliya ce mana yana da lambar wani ciyaman ɗan yan unil na teke mu bari ya buga mai waya sai ya buga mashi waya ya ce don allah baka samu wani rahoto na haɗarin mota ba ko na mutuwa sai ya ce a'a shi ba wani rahoto da ya samu amma da allah mu yi hankuri ya bincika ya jiya shi kenan an yi minti goma sai ya bugu mana waya sai an katse da mota sai ya ce lalle ga yanan ya ji rahoto na mamaci kuma ga yanan ma kusan gawa yake amma mu taho daidai nan gidan auta za mu iske su bisa titi tsaye shi kenan sai mun kai ta tahiya muna zuwa gidan auta sai mun ka tadda gawata sai na tadda ta an ruhe ta da bedi sai ni cire bedin din sai ni ce a'a lalle ya hayya ne ba wani da gawa kai kuka taras ba wani dan sanda ko wani abu tare da ita babu kowa wajen gawa din bakin daji sun ka aje shi wajen titi ba wani wanda a tsare da shi ya mun dai ke shi kwance sai na ebe bedin din da na ebe bedi sai na ce to ya hayya Allah shi maka rahama wanga aike da ni ma haka Allah ya kaddaro da kayya sai na ce to ba komi sai mutanen gari suka taro re sai na ce dan Allah ku taimaka man ku sa man shi ga mota sai sun ka taimaka sun ka sa man shi mota sai shi dan sandat sama'ila abdullahi sai ya ce mani ke samu matsalar mu ta 'yan sanda idan mun ka tafi da shi gida ko an ruhe shi sai an tonike shi tun da ƙasar sabon birni an ka yi wa gaban nan don hakan ga ku taho mu tahi sabon birni sai ya buga ma wani ɗan sanda waya ya ce ga wata gawa nan niya ta wani ƙanan mu mun gani bakin hanya nan gidan auta ga nan ta wurinku ko da mun ka zo hannun iskike su mu suka jira sarkin gobir ya turo dogarai guda biyu da 'yan sanda uku da likita na asibitin sabon birni ya auna shi an ka ɗauki hoto na an ka yi rubuce-rubucen da za a yi an ka ce to mu taho da gawa gida a ruhi shi kenan sai mun kayu gida wannan shine abin da ya faru ga yahaya mahaifin marigayi yahaya ma ya yi ƙarin haske na abin da ya sani game da kisan da aka yi maɗansa. sunana alayhi shehu ba kwana da shankayi a ah, malam shehu ina so ka yi min bayani ta me ah, menene ya faru da ɗanɗanka yahaya wato abin da ya faru ga ɗanɗana yahaya ya ta ta aike shi can kaso ta so mata kaji saboda haka suna su biyu tare da wani aboki ne wanda aka ce ma bashar na hanci sai sun ka ce su sauko da cikin motar nan da shi ya haya da shi bashar su 'yan sanda sun ka tare su cewa su sauko saboda hakan ga sai sun ka sauko sai sun ka ce musu ku ko ku shi can sai sun ka kama shi wannan bashar sun ka an shi taguwa ce sun ka sa hannuwa ne ba sun ka ɗaure to da sun ka ɗaure shi shi ya haya sai ya kuce musu sai ya can wani gari ana ce mishi tashabbaga ruwa sai wani ya taho ya ce musu yaron nan da waka bila ga ya can ta shabba ruwa sai ɗaya ya hau wata mota ta da saniya ta ta yi sai ya shiga yahaya bai san ɗan sandan nan yana cikin wannan mota ba yana zuwa sai ya kame shi da ya ga ya ƙarhi ne sai ya bugo ma guda ya ce ya yau sauri ya taho shi kuma sai ya samu wani mai mashin sai ya goyo shi da ya goyo shi ya to sai sun ka shiga cikin gero da ya haya. bayan sun yi mai abin da za su yi mai sun ka ɗauko shi sun ka zo sun ka ce ma wannan abokin ta ta ga abokin ka nan mun kawo ka samu mota wadda za ka ɗauka ta sai ya ce to bari ya shiga kasuwa ya samu mota shi wannan yaro bashar sai ya ta ta da ya sai ya nufi ƙauyensu can kusan sayan birni sai ranar talata sai an ka zo ana nema ne cewa ya zo wannan aboki ne da an ka kawo masu tare ya rasu ya rasu eh, ga hannun 'yan sanda sa'an na shi kwamishina na 'yan sanda an buga mai don cewa sun kai can taggawa sun kai amma lokacin nan sai sani ya buga mai cewa ga halin da ake ciki shi sai ya ce waɗannan 'yan sanda a aika mai da su can sakkwato yanzu haka ma suna nan cid office su 'yan sanda bakin abin da na sani kenan idan allah ya kai mu ashiri na gaba za mu nemi jin ta bakin hukumomin 'yan sanda a jihar sokoto sannan kuma za mu ji ta bakin shi mahaifin ya haya kan abubuwan da suka faru ko kuma suka kasa faruwa tun bayan kisan da aka yi maɗansa. masu sauraro a madadin murtala faruk san inna ibrahim alfa ahmed ke cewa a huta lafiya ku kasance da mu cikin shirin hantsi ranar laraba za mu kawo muku maimacin wannan shirya ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya Tagwayen harin ƙunar baƙin wake na BAM sun kashe akalla mutane tara da raunana mutane 29 a arewacin ƙasar Kamaru a harin da jami'an tsaro suka ɗora laifinsu a kan 'yan yakin sa kan ƙungiyar Boko Haram. A rana Asabar mayan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun kai hare-hare a ƙasar Chadi suka kashe kusan mutane 40. Jiya Lahadi dubban mutane suka yi ca a titunan birnin Ankara ƙasar Turkiyya yawancinsu suna kururuta la'anar gwamnatin ƙasar Wannan al'amari ya faru ne a yayin da ƙasar ke juyayin waɗanda tagwayen hari suka rutsa da su wajen wani gangamin da ya kashe akalla mutane 97. Wasu dubban mutane kuma sun yi zanga-zanga a birnin diyabakir na Kurdawa a kudu maso yammacin ƙasar. Gwamnatin ƙasar ta ba da rahoton cewa mutane 160 da suka ji rauni a harin na ranar Asabar har yanzu suna kwance a asibitoci 65 daga cikin wannan adadin suna cikin mawuyacin hali. Ita kuma ƙasar Rasha ta ƙaddamar da sabbin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen Siriya da nufin taimakawa gwamnatin Bashar al-Assad sake ƙwace yankin da ta yi hasararsa. Rasha ta ce hare-haren da ta kai sun afkawa sansanoni guda 63 suka lalata 53 daga cikin wannan adadi. To ma da gaishe ki da haka Allah ya kama karshen shirin a safiyan nan sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da rashin tayi na Salihu Garba. kamun na madadin jim mai ali da julie Lazarus gresham wacce ta kula da dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya jim Hammond da ya rika mata a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.